da kan ruwa haka masu kallon mu zindin ta ƙara su yau zan yi magana ne akan iyaye kunya ɗaukan ciki ta haifan yara ko ba ƙarfi ne da ku ba yaro ya taso ba ilimi ba karatun boko na ƙur'anin ma ba cancancan ba me ke kawo haka saboda iyayensa ba sa kula da su saboda iyayen ba sa son ya zama wani gobe nan za ka dinga tafiya islamic sai ka shiga street haka a cikin kaduna ko a ce ko ce maka badarawa ko ce maka harin gasa to baya ma harin gasa unguwa dai na hausawa ma dai ba ma kaduna ba ne nan kano ƙauyukan kanan nan za ga yaro ya fito ba wajen an bar yana wasa a waje za a ga yaro caka-caka ba za a mai wanka a sa mai kaya ba yaro ya fara girma ba za a sa shi a makaranta ba wasu suna da halin wasu kuma ba su da shi to abin da nake son ku gane ku iyaye karatun 'ya'yanku yana da matukar muhimmanci a gare ku don me kuke haifansu don me kuke kiran mu 'ya'ya don mu zama wasu mu ma mu muku duk dai ba za mu taɓa saka muku da abin da kuka mana ba tun muna ƙanana har muka girma kuma ni na fi ganin laifin mata na fi ganin laifin iyaye ba abin da ke damun ku kamar mazan matan sai selfish to don allah da annabi ina roƙon ku kar ku manta fa ku ka san wahalar da kuka su ko wahalar da kuka sha da mu tun muna ciki in ba ka da hannu da za ka sa ɗanka a makaranta ko aiki su yi karatu to bai kamata ku ta kawo bai kamata ku ta sa ku ta su kuna kuna kuna tara su a wulaƙance ba za ka shiga gidan mutum gashi dai ba ni mai kuɗi ba ne amma za ga yara sama da ashirin yaran sani gurin ba kuwan labari barkan kuma su kallo ga yau na fitowa malama ta ko ko kwa jaji ne <laughs>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 kuma za ku kai releasing ya kuke ji daɗi kuke ji duk duniya ba abin da ya kai shi daɗi haka ma ka zalika mata duk duniya ba abin da ya kai releasing daɗi to tun yana ƙarami yana wannan abin sannan wannan abin yana yi da sauri suna yi da sauri saboda gudun iyaye ka su kama su to kun ga ka wannan abin yakan bi mutum har girmansa ba wasa nake yi ba <laughs> shi ya sa wani sa'in za ga wani namijin da ya hau sa, minti ɗaya minti biyu sai ga yayin rezi to wannan abin tun yana yaro tun yana yaro wannan abin da suke yi shi ke binka in ma ba shi ba ne kada ka kamun ƙorafin matanka shawarar da zan baka shi ne ka tashi tsaye ka nemi magani ka gyara jikinka inda dama ita ma ka siyo ka ba ta gyara saboda in kuka yi gyara jikinku ku za ku ji daɗin jikinku kuma za ku ji daɗin zaman aurenku amma in ɗaya baya gamsar da ɗaya to dole za a dinga samun matsala zindin to barkan ku da waraka masu kallo yau kun gana lullubi ko mai gida na gari shi yasa ne lullubi yau zan yi magana ne akan naji mutane ana ta comment amma mata sun fi comment akan fi maganar da na yi akan maza da mata akan mata sun fi nuna sha'awarsu a fili ai sun fi sha'awar maza to ana ta mata ana ta comment suna ba su yadda ba mata wai maza sun fi sha'awa ku yi haƙuri dalilin da ya sa na ce mata sun fi sha'awa shi namiji baya iya ɓoye sha'awar ne mu kuma muna iya ɓoye namu sannan shi namiji dalilin da ya sa cin ku bai iya ɓoye sha'awarsa ayaban su tashi yake mu kuma ba mu da ayabar da za ta tashi <laughs> zindam <laughs> to masu kallon kun ji dalilin da yasa sa na ce mata sun fi maza sha'awa amma in ma ba ku gamsu da wannan ba za ku iya tuntuɓa ta ku faɗa mun korafin ku duk ku faɗa korafin ku masu rubuta rubuta masu faɗa su faɗa ni kuma na yi alkawarin duk zan ba ku amshe ku amma dalilin da yasa na ce mata sun fi maza sha'awa saboda maza ba sa iya ɓoye nasu mata kam suna iya ɓoye nasu su maza a yaba su ba ta iya kwanciya an hankalin su ya tashi dalilin da yasa na ce mata sun fi sha'awa kenan a su kun dai abin da na ce a yanzu haka ma hankali na ya tashi in ku kalla ƙwayan ido na amma dalilin da yasa ba za ku yi saurin ganewa ba saboda ban da ayaba da ina da ayaba za ku yi saurin ganewa zindim a nan yau na kawo ƙarshen labarin